Ibu, ibu, popular Ibo, Ibo, Ebere. Ya baban sannu. Mansi, muna nan da ni da sakwara. Gani na? Tashi, kujerar madan ne. Aho. Sima. Na? a ni zan ci abina a su dan an ci an koshi ya wale ka ci ka koshi dadi kafafuwa <laughs> kafafuwa <laughs> na ciwo <laughs> Eh na ba